الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين لترى ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai nan cikin suratul safati aya kuwa za mu tashi aya ta hamsin daidai inda Allah yake magana ‘yan aljanna kuma kamar yadda an yi maganan ‘yan aljanna ni'imominsu a ayoyin da suka gabata Fa fa'aƙabala ba'aduhum ala ba'adin ya tasa'adu haka sashensu ya fuskanci sashi suna ya wannan tambayo kaza wance tambayo wani abu da yawa kwa duniya tun da hankali ya kwanta ga kaunan juna qala qa'ilun minhum inni kana li mai magana daga cikinsu yin magani ce inni kana li ƙari ina da wani aboki kuwa kana ƙari nulli ina ku da wani aboki nawa masharranci kenan ba abokin arziki ba kullum muhawaran da muke da shi sa'ansa da ake da shi ya kolo a ina kalaminal musaddiqi yanzu kai kana daga cikin masu gaskatawa kai ma bin su za ka yi a wannan maganan in an mutu za a tashi a idha kunna a mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun a idha mitna shin yanzu bayan mun mutu tuni wa kunna turaban mun ruɓe mun dai ma zama ƙasa wa idaman abinda bai ruɓe ba ya zama ƙashi kashin ma a wani wurin ana yana murmushewa a inna lamadinun shi mu wa'inda ake sakawa ne za a tayar da mu har a wani hisabi har a biya kala don kiyamun laili masu kiyamun laili masu karatun alkur'ani masu kaza kowa karatun nan da ake da dagewa da yi ana nan duka yana yi ne saboda sakayyan gobe ce yanzu kai ma biyan su za ka yi kai ma kana cikin yaro da ne saboda haka na ne ina da wannan to yanzu a lokacin suna zaune ina za a nemo wannan mutum a nemo shi a nemo shi a aljanna dai baya ciki saboda haka nan aka tafi neman shi gidan wuta tun da neman a duniya ma yanzu ana neman wanda sai dai a ɗakko wani ɗan faranti faranti a danna a danna ina wanda yake aiko baya na a kila ina wuri kaza an nuna mana gama waya shi ina yankin wuri kaza ana kaza nan har dai za a je inda za a je an je gida gida ƙasa ƙasa yanki yanki kurkuku kurkuku duk ana neman shi can aka tsince shi a wata kurkuku قال hal antum muttali'un ko za ku nemo masu mu nemo mu je mu duba mu gano a ina ike kowanne kurkuku za mu same shi tun da dai bai gidan aljanna fattala aka fara dubawa can inda za da fara'ahu sai ya tsince shi ma'ana ya gan shi kenan fi sawa iljahi tsakiyar azaba tsakiyar azaba abu ba a magana to kuma lokacin ga mutum za ka yi magana da shi wani amiya a kai wance mai ke faruwa na ga ga kaza ga kaza ya wutan nan gina ne ya akai ya akai to magana da zai fa tallahi in kitta la turdi wallahi kiris ka halaka ne ke zan je itikafi ce kai yanzu ka je kai maka je a ta wahala ko zo mu je masallaci kaza ce ma je masallaci kaza ai ta dukan mu masallaci kaza ba hutawa akwai tsanani ita eh, kanta ranka tana bukatan tsanani idan baka tsananta mata ba cutar da kai za kai da kanka tsakaninka da ranka sai ka tsaya mata kitta la turdi laula ni'matu rabbi in ba don tsarewar ubangiji na ba <clears throat> shine ni'imar ubangiji na da imin lakuntu min da na kasance daga cikin masu halartar nan inda kake dan na ciki da yanzu da kai da muna tare gashi wani tashin hankali na ma nahnu bi mayyitina gashi mu ba ma wasu mutuwa ba ne ba an zo kenan illa mautatana al'ula sai wacce mutuwa ta mu ta farko wa ma na hannu bi mu'addabin mu ba wa'inda za a yi wa azaba ba ne ba ha abada kaga fa'a na da kai ya taimake ni inna hadha lahuwal fawzul azim wannan gidan aljanna wallahi shine kadai rabauta mai girma duk abun da ka samu idan wannan gida bai tabbata ba da sauran magana ba a yi ba komai ba limitili hada faliya amalil amilu saboda wannan gida na aljanna da irin abubuwan can da aka tanada kamar jirgin da muka ji su to masu aiki sai aiki shine faliya fi mutanafisu falya amalil amiluna masu aiki ka yi aiki har in za ka yi aiki sai jikinka ya gotsotsore ka dubi wanda aka yafe masafar abubuwan duk da ya gudana na shi inda akwai yana sallah har kafasa ta kumbura yau kai ko an kafa kafa ka ta kumbura to ciwon zuciya ne ciwon zuciya ne ke sa kafa ta kumburi hawan jini to ga shi nan da ai ladina da ko kun yi sabai ne hanta wani hanta wani zuciya wani wane ne wani wane ne kai kuma na kala gidan su <laughs> kaga ya ciwo kawo bai san komai ba hmm? kai kuma na kana gara a dauka da shi ne ko wato an haɗa kenan to an daga ga mutum kafasa ta kumbura kafa ka kallon nan kafata ita ce hanta ce amma ba sallah ba malam tsakani da Allah abun abun mala akwai ce to yaushe ka tsaya yaushe muka tsaya har da kafa za ta kumbura wala raka abi fa an yarka bi sai an canzo alwala raka bi sai an canzo alwala yi isa a cikin duwawoyin da ake yi mu ita dai duwaye Allah zai ka karbi wannan ko ma sha Allah kan kwama cara ne sai raka a biyu sai an yi zage-zage raka a biyu sai an yi zage-zage to ya ne da iyayensu ba dama a ware ba dama a rabu da juna ana nan haɗe ba ima yadda aka yi bana ba ima za a sake eh. na bana wanda bai zo ba bana yana naina ce zon ya zance Allah ya kai mu wani muna nan wanda izo mana yana ne na ce Allah kai mu in ga ana yi ana rikici sai ka dauka baɗi ba za a dawo ba ko kuma an gari ya waye kuwa zai kawo gaban sa au wanda kuka faɗa da shi je da dare sai a ganshi ina nan kun saki da za ka sa masa alama ku yi abotaka da juna baɗi za ka ga za ku sake wannan faɗan shi faɗa ne na gidan so ne ya janye wannan haya haya haya haya ɗin so ne haka abin sai ka canzo alwala ana magana bayin Allah mutum zai iya sallar magaisha a subahi da alwalar ishir har ya ɗauki dogon lokaci ba kuskure shekara arba'in ko arba'in yana sallar a subahi da alwalar ishir kai kasan kuwa ba danne-dannen waya yake ba ba danne danne lokacin ma ba ta amma ka ce danne waya waya na ɗaukan hankalin mutane waya na kawar da abuwa an kana kallon abin da kake so ka danna wannan an jima ka shiga nan an jima sai daren ya kare to ba waya ina tsakanin ina tare da Allah zuciyarsa na wajen Allah ka annahu yarahu ya kar martaban mushahada sau da nan ba magana mutum ya yi gengede yin kaji ana bace to imani ya yi ƙasa imanin da ya ƙone ɗan kaɗan kaɗan ya rage ɗan kaɗan ɗis ɗis ɗis ya gaci sannan ana kafin ana hudu ba kafin gaban hudu ba ka gauni na gengede ana hudu ba kasan imani ya ƙone da haka na فمثل هذه مثل هذا فليعمل العامل هذا تدور دمرة Allah kuma ka karbi ayyukanmu to wannan ayoyi daga aya hamsin daidai zuwa hamsin da tara lamma zakara ta'ala na'imahum Wata ma sururihim bil ma'akili wal masharidi, wal azwajil hisani wal majalisil hasana lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato ni'imomin yan aljanna da cikakken farin su da za su samu na ciye-ciye wa sharibi da tsotse-tsotse a cikin gidan aljanna ciye-ciye tsotse-tsotse taune-taune na gidan aljanna wal azwaji ga mata an fi fice yan mata alhisa kyawawa dukkan matan aljanna sama yan mata ne babu tsohuwa babu wacce ta yi shekaru duka yan shekara kaza da kaza takana suke alhisa wal majalisil hasana da kuma majalisu wurin zaunawa a hira ka'awawa ba hira irin na duniya ba lokacin koda komai ma tun da mutane ne waliyan Allah ne duka to da aka gama wannan za ka gama ganin kamar a koma me da me suke ci ne yaya abun shan nasu ne yaya siffan wa'ancan matan ne ina ba za a koma ba zakara ta zakura hau sai Allah ya kawo mana ana cikin wannan zaman tunawa da za su yi fi ma bai da za a tuno abin da ya gudana ba abun mamaki ne ba a aljannan nan mutuno zamanmu na kinkina mutuno zamanmu na ƙiyamun laili da ake mutuno kaza da aka yi kaza da aka yi kaza da aka yi tunda kowa yana tuna abin da ya fi damun shi ne sai dai wancan sai aka kawo mana ta zakurahu fi ma bainahum wa mutarahatahum lil ahadisi da jeho magana ga maganganu anil umuril madiya wannan duka da ake magana wa annahum ma zalo fil Ba basu gushe ba cikin hira wata sa'ula da ta da juna hatta fada zalika bihim ila an kala qa'ilun minhum har abin ya kai su mai magana daga cikin su yayi magana inni kana li qari fi dunya yunkiru kirul batha yana ƙaryata dashi kiyama filosofa ne yana dawo kayi na ta take komai yin kirar ba'afa waya lumu ne yana zargina akan gidadanci akan ƙauyanci yanzu kai maganan wa'annan annabawan za ka kama mutanen da ba su da ilimi ba haka suke faɗi yunkirul ba'afa waya lumu ne ala tasdiqi fihi. wa yaqulu yana ce min a innaka kalaminal musaddiqi a idza mitina wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinu ai mujazuna bi amalina shine madinu ne ana saka mana za a daka bana da ayyukan da muka aikata idan ka tuna kai sallah kai sallah ka ji jikinka ya zama abin da ya zama ta baki wani da suke magana yake to ba da dinga tasbihi nan karatun da ana karatu ba na jin karatu ko kuma in ma na ji karatun ba san me ake faɗi ba to karatu ana karatu ne mallada ba karatu ne na tadabbur karatun tadabburi zo nan zauna yanzu zo mu zauna mu yi tadabburi amma in an jima in ka zo nan karatun neman lada ake kawai ana so ne mu ga sauka na wa muka yi kamar yadda magabata suke yawan sauka suke sauka suke sauka wanda shi kaɗai ne ba a cikin jama'a ba ka gai ba mu shi kaɗai ne fa shi ba a jama'a ne ba yake sauka sittin shi kadai ba a jama'a ba ai ka ga namu ana yace haya ga gariyar yane shi nan dai Allah zai saukake shi Allah zai ka wanke mana zukata hmm? amma a wannan shi kadai yake abun sa in ya zauna yi da kofa sai yayi ina yin Sati. in ka duba ka naka eh akwai masu warewa suka ji kaza banda wannan idan ya kamata akwai wanda ka ware kuma wanda kake wannan naka ne tsakaninka da Allah to nan ba shi can zan je ba irin tsaye wanda ake na yi tasbihi ko na yi gifari ko na roƙe Allah ce Allah sarki ka dubi yan duniya yanzu wannan sai ba baka amsa da yan duniya yanzu akwai rayuwar duniya wani in aka zo aka ajiye shi ya tsaya sai shafe awa uku bai motsa ba shi kuma tasbihi yake komai ai ko ganin bakinsa yana motsi za ce bai kake nufi mai kake yi lafiya kake za a ce wancan ya tabu ta hauke za a zo a tabu da ka aka ka na motsi tsayuwa fa haka zai zo ya tsaya kawai ya zo ko sannu ba a ce masa ba gaisuwa zai zo ya zo wajen ogansa in yi ihu ya sara masa ko kallon shi bai yi ci da harkokinsa in bacci yake ci gaba da bacci baki abokai su zo suna ta shi yana nan yana kame mala sai ya shafe awa awa biyu ba ce masa komai ba a ƙarshe ba wai ba a gan shi ne ba in kai ne sai ka ce sallama idan mutum sallama ya buga assalamu alaikum sai ya sake buga da ƙarfi assalamu alaikum to sauran guda ɗaya kenan na sunna assalamu alaikum shin idan ka yi wa mutum sallama a ɗaki dole ya taso da gudu ka yi masa sallama tsakaninsa da ƙofan kila ya kulle shin da gudu zai taso ko hankali zai tafi idan ba ku sani ba akwai wasu mutane suka kai wani lokaci in ka miƙe tsaye ba da maka tafi in ku juninka ka tsaya ka miƙe zai za ka shimfi da wurin tun ba sa ba kuma daga nan samu matsala dole in kana kwance ne in ka miƙe ka je sallama ka je buga ka je sallama za ka in ka buɗe idan ka za ka tashi ka zauna sai ya sake bugawa sai ya sake ƙara bugawa sannan in ka miƙe tsaye har yanzu za ka tsaya kowanne kashe ya koma inda yake sannan ka fara takawa da usulobi don kakka kife a yanzu za ka kife ka jawa kanka ko ka jawa jama'a kai kwanda ana ganin ka kana yawo din dan fi jin daɗi da je a dinga zuwa ana duba ka ana ɗiban kana yawo da kai asibiti gari kaza asibiti kaza asibiti kaza ana ta koke koke na cin rabuna to ai dan eh, uwanku ne zai karya shi dan uwanku ne jefa shi inda jefa shi dole ka bi ke ka tsaya tsak daga nan ka tahu ka zo ka bude sai ka tara ya tafi kuma ni muskiloli ma da suke faruwa ka za ka tada yan gida ɗalibai da ake cewa su ɗalibai suke haka in dai ya buga ma kofa ya ƙara buga ma kofa na uku bai ji ka ba zai yi babba buga na koma ta bice ina bace ka ji wata fassara wai ku ba ku san an ce mutum yana bacci zagi ne ba a irin wannan zamanin ka shiga ɗaki ka kwanta bacci ko daga gona ka dawo galiban ka dawo daga gona ka yi tikis tun ka ɗauka kwata wani tikis ɗin da yi da gudu idan akwai aiki da ke aje na yi amma ana buga ma ɗaya na biyu na uku kai ko da asubahi aka buga ma kowa za ka ji an ce yana bacci bacci ya kwashe kuna ji irin wannan magana rashin tarbiyya amma su kuwancin ka don ka taho dama da jin tafiyan yaron shi ya san ba matsala yaron shi ne ke zuwa sai na zo ya tattaka ya ihu ya tsaya a wurin sai ran da juyo ya gan shi tukuna kila yana kallon da ce wani doka je ka yi kaza doka je ka yi kaza doka je bayan awa daya to mu kuma aka wani ba tsofaffi ba ba mu yi musu aina abin da mu yi kamata ba to saboda haka nan me muke magana za muna magana ne sa a saka wannan tsayi wanda ka tsaya a tsaye din nan ba sai ka karanta komai ba tsayuwar kanta ba ka ji har addu'ai ana Allahumma ajib qiyamana qiyamu din kansa ka tsaya shiru a gaban ubangijinka ka isa za a ce wato wanda ya aikin gwamnati ya fi zai fi sanin Allah musamman irin wayanda zai san yadda ake ladabi da yadda ake abin nan da ga wasu baki don ana kaga yadda aka shigo da su yanzu dinnan haka za a shigo da makarasu dai wannan wanda ke shigo da su da makaran nan tsofaffi a ce hajiya wance wanda wani ne yau aka baka haka aka zo da shi a cikin tsumma ake fata mutum inda ya fara dinnan a ce ya koma ta nan yadda aka zaife shi aka tare shi da la ilaha illallah ta aka ake fata a rabu da shi shi ma da la ilaha illallah daga bakinsa haka masu basa sallah to nan muna maganan maganan tsayawa ita wannan tsayuwa saboda gaskiya tana rudarwa sannan ma ba ma haka ba in ka dubi tsayawan ka tuno tsayawan da muke tsayawa an yi kuɗa a ba mu ladan kana tsaye ne sai ka ji ka wani ƙwaro ya biyo ta kusa da kunnanka ka shafa ba komai sai dai in ka danna ma ka kankaro wata fata kafar ka kaji wani abu ya biya sai ka haɗa kafar kana tsaye ka ji nan wurin yana neman gantsare ka gyara ajima ka motsa hannunka wanda ana son ka tsaya irin tsayuwar filan nan saboda shi domin tsura tsayuwan ne za a baka ladan tsayuwan to a irin wancan tsaiwa ko za a duba ce wannan ya dan tsufa in yamma yana motsi ya akwai afuwa ga to ai duk ne yaran ma sun fi tsofaffin motsi in dai maganar motsi ne saushe-saushe taɓanan gijan yi gaba yi baya ana ce assalamu alaikum waje amma takaici sai kaga sai dai a yi dariya yana nuna inda ake magana da su tamkar ba mutane ne ba wanda ya dace ka tsaya ka yi wa kanka ko da ba ka yi kukan komai ba ka yi kuka mutane kowa ya tsaya kai ka kasa irin naka a a'a ka kalli wane ma ya motsa wane ma ya motsa wane ma ya motsa yi nuna cikin guba na kirki kenan sallan mako za a karba ba na kirki a cikinku tun da dai kuna kallo a duniya mutum ya zo ya tsaya ya kame ya ɗauki awa malam wanda za a ce kamar baya ma numfashi yana numfashi kamar baya ma numfashi sai ka yana canza kafa yana nesa da inda ya tsayin yake amma inda dab da mai gidansa ya tsaya malam hakan nan zai tsaya wani sai dai karshen ta ma menene ya kwashe shi kife in ya kife ya faɗi a tsaye dinan daga inda ke ce to ɗa ya yi ɗanan take wani zai zai kwafi a ɗauke wannan kuma ma ba a san yau na wuwa to amma mu tsayewa to ai wannan tsayewa haka duk dole sai ka shagala mutane sai ka shagala mutane da wani ko ka kawo babun ban dariya ko ka kawo menene in ma an yi raka biyu to a yi calikanci a tsakanin raka biyu din ai mun yi kaza kaza wanne ma kaza kaza kaza a dan yi habaici wa juna a dan yi menene wa juna to shine zaka ga an dora ina sallah da habaici wani ma kaza ike yi wani ma kaza ike yi a fashe da dariya a sallan kuma ka dafa wacce ayata ta kan mutane a billahi وآياته وبرسوله ورسوله كنتم تستهزئوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم baya san a samu haya ya dace a ce yayin da ake sallan nan da lokacin da in an gama sallan nan kamar yadda kuke zaune din nan kai mata lamarin ku yayi yawa fa malaka sun fi karfin ku ne sai an hada da disfilin ya yi in kuka kwaso biyu ko uku haka masu hira kuka sa su a gaba ko ka fitar da su cikin masallacin za a sa sauran za su yi shiru tun da magana ce ta tsallake ta shigo cikin mu nan nan ba irin wuraren muhadarar ba a wurin daurin ba wurin buki ne ba banda muna ɗakin Allah shirunmu kan salada ake bamu na dakin Allah shirin mu kansa ko da ba a karatu kai shirun. ko ma ka koma gefe ba ruwanka da karatun nan da ake ba dole sai ka ji shi ba ka koma kai ip kawai kansa na lada ke rubuta ma don ba don da za a dakata irin abin da mutane suke gaskiya dole sai a ce kawai a soke itikafi wannan itikafi an ne ko zai kai mu kusa da Allah ba zai zama ba mutum na kusa da Allah a nesa tashi yana da nitsuwa yana zaune shi kadai yana menene ya kwaso kansa ya kawo kansa cikin masallaci cikin irin wasu mutane marasa tarbiyya marasa sanin Allah ya dace tun kafin mutum zo itikafi ba eh, itikafi rukunan eh, zaman abin da ake kanta ba ba wannan shine abubuwa ba adabul itikafi dai ya kamata ka san menene adabul itikafi kana itikafi sai an ce da awa ciki ka san ka da itikafi in ka fita haka kawai ba abin da ya fita daga haka ka fita ba don bukatar gaba ba don bukata ta dan adam ba eh to baka da itikafi don da tafiya gida kai da yafi kana zaman banza ibada ka zo yi dole kai da'a ga Allah daga cikin da'a ga Allah shuru a samuto in tambaya za ka yi ma inda ma magana za ka yi tun da ana karatu har da kan san magana to ni ne za ka iya magana da ni ka yi tambaya to kuma an kunye yawa ba zan iya amsawa duka ba ɗaya ne biyu zan iya amsawa su kauce zan cewa tunda ba za su tambayar ba ta bari a yi karatun ba to yi isa wanda bai san abu bai shigo cikin jama'a mala masifa ce to nan dai muna magana tsayi wannan tsayi wannan ita ce ake ba da ladan saboda da nan mai ike da suna Ina eh, ma na tsaya har aka wa ya suka shigo to amma larabcin kawai bayan wannan alamar tambaya ai kaifa to bi hadha al-amr al da ya zaka gaskata wannan lamari mai nisa kun ga daga cikin dalilin shuru yasa muka ce ba ma karɓan sadaka ba a karɓan sadaka domin mutum ya zo da kwabban shi da ɗan dubu ɗari da ɗan bume ne inda a cikin irin wannan magana ne ba a karba ka rike kayanka ba a tashi neman taimako ba idan za mu nemi taimako sai mu tsaya da karatun cak mu ma masu dan taba karatun mu na neman ladan mu ma ga na mu kai ma kawo naka wancan ma kawo na ke ma kawo na ke amma yanzu abin da muke bukata saurari mai ake cewa wannan kudin kirke rike kudin domin a ba da sadaka a ya mutsa mana wurin wannan sadaka ba ta yi bana ba mu sadaka ba ta yi ba ma nema muke ba muri mun riga mun yi maganin ruwan sama ruwan sama ba zai jika mu ba da aka mai muke nema yanzu hoton Allah za mu yi yanzu muna godewa Allah ne duk abin da muke gabatarwa mu zauna nan mu karantar da juna mu muna nuna godiyar mu ga Allah abubuwa da ya mana nan masallacin na ɗaya daga cikin abubuwa da ya mana gaba ɗaya kuma kowa da abin da Allah ya masa a keɓe amma dai a dunkule mu wannan yana daga abin da muke fariya da shi Allah ya yi mana wannan kyautar kuma muna shirye-shirye muna ta neman yadda za mu goggode abin da imana ɗin ya aka yi ma wa ya haɗo mu ma tukunan har da muka zauna muka taru muka sabu abin da muka samu har muka bada Allah ya taimaka aka yi abin muna yi Allah na ƙara albarkar na ninka albarkar to zo da kaɗan idan aka zo ana maganan Allah to daga cikin biyayya ga Allah shiru sau da kanan kai fito saddiko bi hadal amril ba'idi alladhi fi gayatil istigraqi istigrabi wanda ya kai kololuwan wai bakunci ma'ana abun da ba zai yi ba mutum na raye ma ya yi shiru mutuwar ya mutu an jima zai tashi bai tashi ba likitoci sun haɗu bai tashi ba an haƙa rami an binne bai taso ba eh, ya ruɗe bai taso ba ya zama ƙashi bai taso ba wata rana ce za a zo a da shi shi na ga amurin mustahil shi yanzu kai ma za ka gaskata wannan maganin wa huwa annana idza tamazzaqana idan aka kaciccal amu fasirna turaba wa idaman a inna asu yanzu mu a annana asu yanzu a ta tamu mu sake tashi wa nu'adu thumma amai shehu da mu sannan ayi mana kididdiga yau daga safe zuwa yanzu ka manta abin da kai dan ɗaiɗai ko kake tunawa to yaya na shekara da shekaru na zamani da zamun nan wani jaza bi a amalina a saka mana da ayyukan bu ayyakolo sahibul janna da ne shi wannan ɗan aljanna wato ɗaya daga cikin hirar gidan aljanna kenan wannan ɗaya daga cikin yan aljanna da eh, yake cewa ɗan uwansa هذه قصتي wannan shine rayuwa na kuma sannan kai da ganin ma rayuwa akwai disulin a ciki kaga wani bai miƙe ba ce ni ma kaza kaza kaza ni ma akwai wata wacce ta sai min kaza ni ma akwai kaza a a shi kadai yake magana ko kuna da bukatan kaza ya dauko ana magana ana magana kaga ba sauri ake ba za a je kada lokacin ya kare maganan ba ta kare ba komai yawan maganan ana zaune ba gajiya ya gama kisarsa a hankali sannan kuma ya sha tambayoyi sannan kuma ya bukaci ma yana son tabbatar da maganarsa daga kamar irin shigen abubuwan da ake a zamani idan ma'aikaci ya zo wuri aka gabatar da shi sai ya ɗauki hotunan komai sannan in zai bar wurin sai ya kawo sababbin hotunan komai lokacin da na zo ga rijiyarsu yanzu bohol ne lokacin da na zo wurin nan babu katanga ta ko'ina ana shigowa amma yanzu gashi na yi katanga lokacin da aka zo bayan su na gargajiya ne to yanzu na mayar da shi na zamani lokacin da ake kaza an yi kaza kowa na jinsa to kaga dan aljannan yana ba da labari kaji kaji ina da boki ina da kaza ga halinsa ga halinsa ko kuna so ma ne ku ganshi cikin cikatar labarin ya ce bari nemo muku shi ya shiga gidan aljanna misalin ma'anawi babu ya tafi gidan wuta sai ga mutumin sannan ya kira shi kaga gaskiya maganan da nake gaya muku labari da hujja jama'a hira na aljanna Allah ka dai babu aljanna don dai mutum in ba aljannan nan ya samu ba ya gama tabewa yake he kassati wa hada khabari ana wa ni da abokina ma zaitu ana mu'minan ni ban gushe ba ina nan mummuni musaddiqan gashin mu yanzu ina cikin ku wa huwa ma zala mukaddiban shi ko wancan abokina bai gushe ba ya karyata munkiran lil basi hatta nitna thumma bu'ithna sannan aka tadabu fa wasaltu ana ila ma tarawna kaga duk wannan hira ce kaga hiran masu discipline ko a kabilun na akwai kabilu masu disulin inda yana magana sauran ba sa magana yayi yayi yayi yayi saba yayi kasa ya huta ya sake ɗorawa can in ya gama sai ka ji ɗaya ya ɗauka ka ce ah, a ta na ɗauka mutumin nan shi kaɗai ke magana sai su biyu ne ko su uku ne suke hira amma mu yanzu ba haka hirar mu take ba kaca kaca kaca duk da ba ana neman wannan hira ne a duniya ba ka bari a lahira za a yi ta fa ana ina ma tarawna minan na'imi alladhi akhbaratna bihi rusul wanda manzanni suka ba mu labari wa huwa la shakka annahu qad wasala ila al-azabi ai ko shakka babu wannan abokin nawa yanzu ina can cikin azaba fa hal antum muttali'un ko za ku kalla. Allah ke yayi ko dan yanzu za wani ana kuna zana ce ta kuna son ku kalli shi wani shasha shafa nan a shafa nan a nan nan sai ga wurin hmm. ai kaza ai kaza sai ga wurin in ma kana shakka ina da nan bashi bari a buga masa sai a buga masa sai kuma ya amsa magana da ka ce mana kaza ka ce mana kaza ka ce kaza ka ce kaza ya ya kaza kaza kaza ce ai shi yayi kaza ai shi yayi kaza ai shi yayi kaza kaga a duniya ma me ya tsammanin ka gobe kiyama illa tashin hankalin a can ba boyewa abinda duk mutum ya yi munamunansa to a fili zai tono antum linan linanzura ilaihi don mu dube shi mu kalle shi fanasdada gibtatan wasu roron mu ƙara jin daɗin wurin da muka samu ainihin bima na hannu fihi wa zalika ra'ayi kuma wannan ya zama ganin ido Duka mutum ɗaya ke zama gana wa zahiru min hali halin janna zahiri a halin yan aljanna wasu ruri eh, ba'adihim ainihin bi ba'adi murna sashen su da sashi wa muwafaqati ba'adihi ba'adan da dacewan sashi da sashi Annahu ajabuhu lima qala sun amsa masa ga abin da ya ce. ga da bambancin hiran duniya in ka faɗi kamar yana ka kaɗan ne sai kyare ka yau malam kana mutum karatu ba ka ce an yi kaza an yi kaza saboda shegantaka yanzu kaza ake karo da kaza kaza ake sai wani mai ce ce eh, wannan ba sanin ka kenan ai an wuce nan ma yanzu barnan ta wuce haka kaga kamar cewa ake kai jahili ne ka bari a baka labari ma ka samu abin da za ka faɗi gobe ya dace haka malami na zaune na ba da labari an yi kaza an yi kaza yana son ya da karatunsa yi wa mutane faɗa ku daina yin kaza ku daina yin kaza sai wani ta ishe shi ta wasu ta ai yanzu wannan na kama kaɗan ne akwai nunki tarbiya ne wannan hmm. eh? na'am ba tarbiya ne ba ya kamata kai ne ka tsaya ka ji mai izo da shi sannan in yi gama ba da labarin da mai zai sarka labarin wannan irin jan hankali zai yi a kai a a kafin ka zuwa ce inda don wannan kamar wancan na abuja da alihaza jama'ata na saboda wannan za ka tara mu har mu zo ka mu zo mu zauna ma mu muna da ninkin naka ilimin da muke da shi muna da ninki amma wa'annan ba wanda ya tanka kuma shi ne ce halayyan masoya juna kowa na son wani ya ba da labarinsa dole za ka ɗauki labarinsa ya fi na kamata kuna ko da bai fi naka ba ka zo da abun mamaki a ci ya aka yi haka shiga irin wannan haɗari yadda aka yi ka fito daga wannan haɗari ana neman ka gama ma a tambaye ka to ya aka yi kai amma kai kam Allah ne kare tsallakar da kai amma ba mutum yana baka labari ba kana kallon bai iya ba bai sani ba nashi ba kome ne ba ima ba za ku shirya ba ai sa a juna mu banda daga zagi sai zagi hayya hayya ko in yara suke hira tsakanin su yanzu na ga kaji kaga an kwabe da dambe amma su wannan yan aljanna ne salamun salamun lamma qala wa dhahabu taba'an suka tafi suna masu biyansa lil ittila'i mana ka koma domin hango ala kariri fattala kaga shi ya san shi ya duba ya nemo ya binciko ya kakulo fara'ahu can ya tsince shi ra'a na ya ga wannan abokin nasa fi sawa iljahi ai fi wasil azab kai dahirin nan mala kai abubuwa muna zuwa sai dai Allah ka ba mu sa'a ka taimake mu mu yi abin da za ka yadda da mu fi wasil fi wasil azabi wa gamaratihi tsakiya wal azabu qad ahata bihi azaba ta zagaye shi azaba ce kan inda yake tsaye a gabansa azaba baya dama haku saman shi har cikin zuciyarsa azaba ce faƙala lahu la'iman ala halihi ne yi masa magana yana mai zarginsa wa shakiran lillahi yana mai godiya ga Allah ala ni'amatihi a an najjahu min kaidi ta kenan gidan duniya ma ba gida ne na tattauna ba bari sai an je lahira sai mutum ya ga ya tsira tukuna tallahi in kitta la turdi ai to kiris ka halaka ne bi sababi ma halta alayya saboda dalilin abun da ka cusa ne mina shubahi na shubohi bi zalika yau ko addini kake ko me kake idan ba ka tsaya ka nemi ilimi ba mutane sai sun raba ka da addini sallah fa ake wani ce wannan sallar da ake wallahi ba lada azabtar da jike na ce eh, ikon Allah Allah ya kawo tabalan da kai da shafi'i ya kunke kafi shafi'i ilimi zai iya cewa fa shafi'i ba malamin hadisi ba ne ba malamin lugari shi ko malamin hadisi ne fa subhanallah kai daga nan sai mu ce to magana da mu da kai ta kare abinda kawai za a yanzu je kai ka mu ina mu ba kai ba ni daga yau ba ni ba ka ka kama gaban kan kama abin da za a iya yi kawai kenan tunda duk wanda zai zo ya hana maka aiki fit da shi na zuma ne na zuma ne ita zuma gwamnatin ta tana da ƙarfi wanda duk ikawa mata saɓani abin da take ciki ko dai ya fita ciki ko su kashe shi taimawa dole muna da ɗayan wannan in ma ka fita daga cikin eh, wa in ma ka tsaya mu yi tare wa in ma ka fita shi da kisan mu yanzu mu fitan mana muna da hujjoji don ba tare da kai muka haɗu muka yi ba tadda mu kai da kayanmu bisa amika walaula ni'matu rabbi ba don ni'iman ubangiji na ba kaga duka abokansa na ji yana magana da wannan wanda ya kusa batar da shi din abokin mukabalan shi ga abokansa na ji ce ba don Allah taimake ni ba ka kusa ka halaka ni suna ce gaskiya ala an tabbatani ko asbatani an an tabbatani mana ya tabbatar da ni alal islami ban yi shakka ba lakuntu minal muhdari ay fil azabi ma'aka da ina nan an kawo ni wurin azaba tare da kai afama nahanu bi mayyiti illa mautatan al-ula wa wama bi mu'addabi fi rahira wa wati ay yaquluhu almu'minu mu'minin ne ke cewa ka mutabahijan yana mai cika baki zace yana mai jin dadi yana fadi mai magana bakin sa a cike bi ni'matillahi mutabahijan ay bi ni'matillahi ala ahlil janna bil khuludi da'imi na dawama halodin ta wasalamati min al'azabi da kubuta daga azaba istifhamun ani bi ma'ana al suna afama na hannu ai kaga kaman tambaya ne ai istifhamu in ka tabaga shi kuma mu ba za mu fita ba bi ma'ana al-isbati wa taqrir wa qawluhu fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sashi ya durfafi sashi ya fiskanci shafi na tambaya wa hadafal ma'amul ka an da ma'amulin din kamar wani karshe can da muka yi a baya saboda komai asa ya ta luna sai ta luna ma za ba faɗi ba komai zai shigo ciki sashi sai fiskance sashi suna masu yeliya tambayan daɗi ne ko tambayan wahala ne tambayan duniya ne ko tambayan jin daɗi ne dai ya tasa alona duk abin da suka ga dama hadafal ma'amu wal maqamu maqamu ladzati wa tunda wurin wurin jin daɗi ne da murna fadalla zalika wannan ya nuna mana ala annahum yatasaaluna bi kulli ma yatalazzazuna bitta bi suna tambayan juna daga dukkan abun da suke jin daɗi da shi bitta haddasa bihi su faɗe shi wal masailu allati waqa fiha niza da tambayoyin da aka samu gaddama a ciki wal ishkal wa min al ma'lumi na daga abun da yake sananne anna lazzata ahli ilmi jin daɗin ma'abota ilimi bitta sa'uli anil ilmi na tambayan ilimi wal bahasi anhu fauqal lazzatil jariya sama da jin daɗi ne mai gudanawa fi hadisar duniya a cikin hiran duniya tun da ana hiran duniya ana jin daɗi ai to amma masu ilimi suna tambaya can lahira ga abubuwan da na jin ya fi ma jin daɗin ma daɗi ai falahum min hadha nau'in nasibu alwafiru suna da wannan kasan wa yahsulu lahum min inkishafi alhaqa'iqi alilmiyyati fil jannati ma la yumkinu tabiru anhu kaga ai ka tambaya a baka amsa ka tambaye abinda baka sani ba a nuna maka shi akwai daɗi to ai kaga na lahira ma ina da irin wannan kononki. shine ya hasulu ainihin eh, ma la yumkinu ta'biru anhu suna samun abun da ba a iya sa minin kishafil haqa'iqi in aka warware musu al al'ilmiyya na ilimi fil jannati abin da ke cikin gidan aljanna suna jin daɗi daɗin da da ba zai fassaru ba ko hasali daɗi ma bai fassaru an ce fassara bana daɗi kalma ce daɗi menene daɗi Ai bayanan daɗi ba zai fassaro ba sama da ce masa daɗi daɗi kawai ne da ya tsaya nan daɗi amma a ce ga bayanin yadda daɗi yake to ne za kai daɗi dai bai fassarwa dai wa kaina to saboda haka nan su wa'annan masu tambaya a aljanna a ba su amsa a warware musu sukan ji daɗin wannan warwarewa lamarin da ba zai kwatantu ba shine yahsulu lahum minin kishafil haqa'iqi daga warwarwan haƙiƙanin abubuwa al'ilmiya fil jannati ma la yumkinu ta'biru anhu abun da bai fassarwa na’am na dai gane ne a na sauka kai karshe ne yana cewa misalin ko a duniya labari yana magana ne da misalin magana ilimi wani ko da misali a ce akwai kaga akwai littafi da za ka ga ya kawo rigingimu da yawa wani ya ce kaza malik ya ce kaza ya ce kaza wannan ya masa raddi kaza imamu shafi'i ya tafi akan kaza kaza saboda aya kaza wani kuma yace a'a kaza kaza ne yan kaza suka tashi suka ce kaza kaza ne wannan suka tashi suka ce kaza kaza ne mutum ya tsaya ya rasa inda zai kama in ban wani ne ba ina zai kama a wa'idan maganganu can mai littafin zai ce to ni yi ne muƙayyido wanda yi wa mai yi wa samu wa menene lamarin bakin zaren ce to a gani na abba Allahu a'lam kaza da aka ce kaza zai zama kaza ne kaza da aka ce kaza zai zama kaza ne in an tara kaga kaza sai ya warware abun gabaki daya ba ka jin wani sai ce a nan ba mutum yakan ji wurin wani daɗi ba wancan wannan za a faɗi a farko sai ka bi shi can tafiya na biyu in ya taso sai ka ga kabar wancan ɗin ka zo ka bi wannan <laughs> ko can wani ya kullo haka gaba ɗaya kana neman ka sake su duka to kaga in mu kayyidi ya zo wanda ke taƙaita wanda yi kawo rikicin ya haɗo muƙabalan in ya zo ce to a wannan magana kaga an ce kaza an ce kaza hatta ya karkai wani rice in an ce kaza sun yi kunnen doki Allahu alam to amma ni a gani na sahirin abu kaza kaza ne a gani na ne fa zai iya yiwa wancan din shine daidai ba wannan da wanda na ganin ba in ganin ka yayi daidai da na wabiyoli to ai kaga mutum kan ji daɗin kan harkan a lokaci to shine ke so ya kwatanta daɗin da ake ji a nan duniya irin in abubuwa suka ci kuɗi aka yi aka yi wani zai fitar da mutane daga ciki ya nuna musu wannan zai zama irin sanai a lahira kenan haka kake nufi yawwa to dai a duniya dai akan ji daɗi to kazalika na lahira akan ji daɗin da ya fi na duniya to aya ta 60 falamma zakara ta'ala na'imal jannati lokacin da Allah ya ambato mana ni'imomin aljanna wa wasafahu bi hadhihi al-awsaf al-jamila ki siffata aljannan nan ni'imomin ne da wa'annan ni'imomi ainihin eh, da ra'ayina fofi masu kyau madahu wa shawwaqa al-amilina sai ya ba wa ni'imomin kansu daga nan yayi kaibi wa masu aiki wa hassahum ya kwadaitar da su kakku bari wannan ta wuce ku ala al'amali lahu faqala inna hadha lahu al-fawzul azim wannan aljanna ba kai wallahi ita ce kadai rabu. mai girba duk abun da ka samu ba wannan ba malam holo kore alladhi hasala lahum bihi kullu khairin wanda duk wani alheri ya tabbata da shi وكل ما تهوى النفوس ده دق ابن ده يتكسو وتشتهي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس واندفع عنهم به كل ما مهذور دون هرب يا كولو دقا قريسو ومكروه فهل فوز يطلب فوقه يا ذا كولو لابو داكي نيما سما دوانا الجنة طاب am huwa gayatul gayati ko shine karshen karshe wa nihayatul nihayati ai shine nihayatul nihayati aljanna haythu halla alaihim rida rabbil ardi inda aka saka musu yardan ubangiji mahalicin ƙasa mai ƙasan inda suka ya yarda da su wasu samawati na sama wa farihu bi qurbihi sun yi murnan kusantan shi wa tana'amu bi ma'rifatihi kuma sun ni'imto sun samu albarka ta dalilin saninsa wastarau bi ru'yatihi gashi sun ganshi wa tarabu li kalamihi ayana 61 limithili hadha falyamal amilu gaskiya ne masu aiki to a zage damtse da ire-iren wannan fa huwa ahaqqu ma unfiqat fihi nafa'isul anfasi wannan ibada ita ce tafi komai cancanta a ciyar da masu daraja gare ta kai saka ce ba a samun aljanna ma ba sai an ba da mafi daraja ba dukiya da rayuwa shi Allah ya saya wannan aljanna wancan fawzul azimu din inna hadha lahu al-fawzul azimu din ahaqqu ma unfiqat fihi nafa'isul anfasi shi yafi cancanta a ce yadda masu darajan darajar nan ne ya kamata a sa kuɗi nan ne ya kamata a ba da kyakkyawan lokaci wa aula ma shabbara ilaihi al'arifuna shine mafi cancanta masana su zage damtse zuwa gare shi al'arifuna al'aqiyas wal ta kullul hasara bakin ciki dukkan bakin ciki an yambiya alal hazimi lokaci ya wuce wa mai himma min aukati wa huwa ghayru mushtagilin bil amali alladhi yuqarribu li hadhihi wa huwa ghairu mai ce bakin ciki dai dukkan bakin ciki ma ka sa masa alama daga nan bakin ciki dukkan bakin ciki shine me an yamdiya alal hazimi waqatun an yamdiya waqatun kenan lokaci ya wuce wa mai himma min auqatihi daga lokutansa wa huwa gairu mustagilin bil amal ba yana shagale da aiki ba allazi yuqarribu li hadhihi dar muna asar lokutan mu yau ku lura fa in aka yi bude baki nan inda muka zana bude bakin nan masu himman masu kokarin sa ga daga nan ne ake wuce tarawihi to ai cin abincin dukkan kansa minti nawa ne biyar ya daɗe goma saboda kana neman lada ka ci abinci da jama'a ko sha biyar ana gamawa ka wanke hannunka ka na nan ka koma gefe allahu akbar ka samu raka'a biyu ana raka'a biyun nan fa lokacin raka'a biyun nan fa ainihin da za a baka kuɗin a duniya na raka'a biyu zai saya maka duniyar nan a raka'a biyu ko duba yadda muke asarar lokaci daga sallan magriba zuwa sallar isha sai ka ga nawa ne ake kiran sallah mu ɗauka saura munan eh, takwas saura kwata ne ko saura ashirin takwas saura ashirin nawa aka yi sallah eh? bakwai bakwai da hamsin to tsakanin abubuwan munti nan aka samu a kai sallar ba ne ne ba awa da yawa an ce wajen awa guda to kuma sannan zaka iske hira take cinye lokacin wasu a haka sai an je ana zaga ana ce musu as-salatu salata as-salata salata al-wudu al-wudu'a sallah sallah sallah sallah jama'a a haka gani yake ya takura wanda ba sai an tashe ku ba mun tuna an gama buɗe baki an koma Lakin Allah ballanta ne kuma a ce maka mai itikar ballanta na a ce maka ramadana lokacin ana dubul illada ana nuka daki ta haka lokacin zai ƙare ƙarshen ta mutum ya zo masallaci ko ya zo hira ba a bambanci a hira ka zo masallaci ko itikafi ka zo ba bambanci Allah ka taimake mu mu lura to bakin cike dukkan bakin cike mutum ya fara lokacinsa ko bi ibara ukhra ka ga mutum ya zo yana jiran ka an yi sallah sai sai ma sai sai maka wai ah kana san ga wani zo lokacin sallah wanda kin noma mutane ya cuce ka ya lokacin sallah kuma lokacin sallah shine lokacin da zan ga jama'a ha sallar la'asar sallar azhar sallan magriba sallar kaza mala idda lokaci ne bashi kai zaman ka inda kake ka nemi shi ma abinda wanda zaka zo wajensa yake nema sai inda abin ya zama dole to in ya zama dole akwai lokacin da ya ba mutane kama ka shigo ciki lokacin da ko kafin ko a tsakiya ko bayan to da Allah eh, nan ne zaka ce sau da Allah dole lokaci ya kare dai to amma dai ga abin da ya kawo ne ga abin da ya kawo ne nan sai ya maka sharp sharp a gaya ma abu da za a gaya ma in aka ji margamargan abin ya fi karfin a warware shi na ce to ka bari ka zo lokaci ka sadana da nan an baka ajanda shi kenan sai ka jira wancan lokacin ɗin ka zo amma koyaushe a buga ma kofa koyaushe za mu je mu ga wane wannan akwai nau'in cutarwa shi kuma da yake bai sani ba kowa ma ya zai saurare shi kowa ma ya zai saurare shi ya za a yi haka akwai lokacin da aka ba mutane akwai lokacin da ka ba wa kanka akwai lokacin da tsakaninka da Allah ne wannan ta ku dole a ba kowanne lokacinsa kai ka yi amfani da lokacin ka to shi ba zai amfani da nashi lokacin ba sau da asara dukkan asara mutai asara lokacin sananan duniya fa kaifa idza kana yasiru bi khataya to yaya da a ce kurakura yake aikatawa ila daril bawari zuwa gidan halaka to dai na ganan za a haƙura ko amma dai duk da haka na bi bashi sauran na bar muku tun da wuri ya dan canza lokacin da dan nisa yanzu eh, inda aka tattafa kafin a je wajen shan ruwa da dan nisa na ga ce mu tsaya a dan ɗin kenan cikin zaba da kana sai in allah ya kai mu gobe idan muddin aka ce ba ga wata ba sarki musulmi bai ga wata ba bo bai tabbatar da ganin wata ba shi kenan muna nan gobe yanzu muna na abun mu hankalin mu kwance to a wani wuri za mu je ba sai mu ɗora shi wannan shi mu muka ga bai kamata dinga rufewa ba ba rufewa yana nan bude idan an rufe mu ina za mu je masu rufe ku tafi ko an rufe amma mu kam na cikin masallaci muna nan za mu ɗora Thank you. wanda ba za a je ba salamu alaikum wa rahmatullah ana matar da ta kawo aka kawo yaranta yan biyu shi ne take cewa tana roƙon malayin sata ta cikin addu'a saboda rashin barci da kuma tafiyar ido da kuma rashin lafiya ma da za ta iya kula da yara shi ne take roƙon malayin sata ta cikin addu'o'i Allah ta'ala ya ba ta lafiya kuma Allah ya raya su ba kuma malam kaɗai ba duka na cikin bayan allah na cikin masallacin nan maza da mata kusa wannan baiwar allah cikin ku yan eh, wannan yaron da kawai yanzu yan biyu ne ma mun ji labarin yan biyu ne kuma eh, maman san tana kwanci akwai mushkilan ido akwai mushkilan akwai dai yan abubuwan da ba za a rasa ba Allah ta'ala ka ba ta lafiya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya daga zai babu na mun ce sai dai in Allah ya kai mu kuma gobe insha Allah da ko kaura kuma an an ga wata shikenan mu ba mu da ja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 رب العالمين